رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau 26 ga watan jimadar hula hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da talatin talatin da ɗaya ga watan disamba shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya muna cikin karatun littafin fasulun shida fi zikiri a hamil firakin islamiyya fi zikiri a hamil firakin islamiyya yau za mu tashi shafi na ɗari da arba'in da biyar muna cikin bayani akan ainihin hukuncin ainihin bid'an masu bid'an da manyan malamai irin su ibn hajar al-asqalani imam nawawi da sauransu da irin mu a nan kasar tamu irin su malama kamar gumi da irin su shehu dan fodiyo ina fasan gani to muna cikin yin bayani akan wannan na'am a shafi na 145 qultu qultu na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim qultu sai na ce li'anna luhumal ulama'i mummatin kama la yakhfa saboda naman malamai guba ne kamar yadda baya koya a bayyane yake cin naman malamai idan mutum ya ci naman malamai to ya san fa ba zai huta ba ya ci guba ya janyo wa kanshi matsala kamar yadda baya koya والنووي وابن حزم وابن حجر والشوكاني والبيهقي هؤلاء أئمة كبار محل wato وإمام nawawi da ibn hazm da ibn hajar da shaukani da baihaqi wa'annan a'imma ne kibar shugabanni ne manyan malamai ne manya mahallin sika inda ahli ilmi su na to to apon ala aliyu mahfuz to na insha Allah ala aliyu mahfuz rahimahullah yau aliyu mahfuz Allah ya masa rahama ya ce wal mubtadi'ul muta'awwil wato dan bid'a wanda yake bai tawili bi ma'ana wanda ya dan rabe da wani abu yana da dan hujja amma hujja ne mai rauni ya dan rabe da wani abu huwa huwa man qama bi amalin mubtadi'in wa indahu shubha eh shine wanda ya tsayu bi amalin mubtada ya tsayu da aiki abun bid'antarwa ko bi amalin mubtadi da aiki na yan bid'a bi amalin mubtadi wa indahu shubha alhali a wajen shi akwai shubha wato ya dan rabe da wani abu duk da cewa abu mai rauni ne hujjan ba mai karfi bane amma ya dan rabe da wani abu sai ya ce wani dan bid'a wato mai tawili ne shi yastahillu biha hadha al-amal wanda yana halarta wannan aiki da shi yastawi fihi an yakuna amalul qalbi wa amalul jawarih yana zama daidai anan ya zama to aikin zuciya ko kuma aiki na gaba Inda ya aikata shi an gane amma kuma ya dan rabe da wani dan hujja ko da hujja mai rauni ne na na falmuntari wal mutawil huwa al-ati bil am wato shi dan bid'a mai tawili shine wanda yake zuwa da al'amari aw amalan ala khilafi ma huwa alayhi min al-ma'ruf an ar-rasul sallallahu ko kuma ya zo da wani aiki sabanin abinda yake kai abinda ake kai zamanin abin da yake sananne zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam la bi mu'anadatin amma ba yayi dan kankarewa bane ba da ganganye ba wal bi nau'i shubuhatin ka i'tiqadi shi'a ma ma ba wai da da kankarewa bane a da nau'i ne na shubha ya fada cikin bid'a ne da nau'i na shubha kamar kudurcewar shi'a ma masihim alar rijlai tare da shafan su ga kafafuwa ko eh. su yan shi'a duk da cewa yan shi'a suna shafan kafafuwa amma kuma wa inkarihim almasi al-kufai wa inkarihim almasa al-kufai da kuma inkarin su na shafa akan hufi su yan shi'a a cikin aqidan su su sun yarda a shafa kafa idan mutum ya zo wajen wanke kafa a wajen alwala maimakon ya wanke da ruwa sai ya shafi kafa amma kuma dangane da abin da ya shafi shafa kan hufi in shi'a ba su yadda a shafi hudu ba har ma shi shi'a suna cewa ɗan shi'a yana iya yin taƙiya akan komai amma ban da shafa kan hudu wai ɗan shi'a ka yi taƙiya akan komai amma shafa kan hudu kada ka kuskura in kana ɗan shi'a ka yi taƙiya akan ta ka fito a fili kanka shafa kan hudu a gani to kasancewa shafa kan hudu wani alama ne mai girma na gane ahalin sunna su ma yan shi'a sun sani har ma asalin shafa kan hufi asalin shi suru'a ne shi amma malaman sunna saboda kasancewa wani alama ne mai girma na gane ahalin sunna malaman malaman sunna sun rubuta shi a cikin aqidan ahalin sunna kaga imamu tahawi ya rubuta shafa akan hufi daga cikin akidun ahalin sunna Wannan naral masa ala al-khuffayn fil hadari was safar kama jaa fil asr haka imamu tahawi ya faɗa ce mu ahlus sunna yan salafiya muna ganin shafa akan hufi a zaman gida ko tafiya kamar yadda ya zo cikin hadisi to kuma shafa akan hufi ya zo wajen sahabbai saba'in da yan kai sahabbai saba'in da yan kai suka ruwaito hadisi wanda yake da alaka da shafa akan hufi to wannan shi yasa malaman sunna suka ga abin yana da ƙarfi bari a rubuta shi a cikin littattafan aqida an gane da so laka su yan shi'a da suka fassara cewa ya halatta a rinka shafan kafa sun dogara da wani nau'i ne na tawili duk da cewa tawili ne mai rauni wani tawili ne wannan wato kira'a na ainihin dangane wato kira'o'in da muke da su na ƙur'ani to akwai kira'a wanda yake ya zo da nasba akwai kira'an da ya zo da jarra akwai kira'a wamsahu bi bi ru'usikum wa arjulakum wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ala al ka'bayn kaga wamsahu bi ru'usikum ku shafi kawukan ku sai cewa arjulakum kaga wajen arjul an kawo mai nasba to wannan shi ne kira'a na wanke kafafuwa saboda shi wannan wa arjulakum maqulun bihi ne mansub ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum ya ku da kuka yi imani idan kun miƙe zuwa ga sallah ku wanke fuskokinku faghsilu wujuhakum ku wanke fuskokinku kaga wujuha kaga wannan wata hudun maqulun bihi ne sai Allah ya ce wa aydiyakum ila al-marafiq kaga shi ma hannu maqulun bihi ne mm. an yi aka shi mm. sai ce wamsahu bi ru'usikum Eh. kar an kawo jarra hmm. ku shafi kawukan ku hmm. sai ce wa arjulakum hmm. ai wancan kira fagasilu wujuhakum eh. fagasilu aydiyakum ila al kabai. fagasilu eh. arjulakum ila fagasilu aydiyakum ila al marafi. sannan fagasilu arjulakum ila al kabai. kaga wannan shine qira'a na nasba ya zo ne yana magana kan wanke kafafuwa to akwai qira'a na jarra shi kuma kira'a na jarra "Wamsa, hobi ru'usikum wa arjuli wa arjulikum ila al-ka'bayn to wannan malaman suna suka ce shi wannan a na jarra yi nuni akan ku shafi kawukanku ko ku shafi kafafuwanku zuwa idan sawu wa kun to su haka sai malaman suna suka ce abinda ake nufi da wannan ana nufin shafa ne akan hufi saboda manzo sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa azaba ya tabbata ga diga dage daga wutar jahannama wata rana manzo sallallahu alaihi wasallam yana yin alwala manzo Allah ana cikin wani yaki haka manzo Allah yana nesa da sahabbai sai ya hango wasu daga cikin sahabbai suna alwala da ya hango suna alwala sai ya ga cewa suna shafan gababuwansu kowa ya zo wata kafa sai na sa ruwa idan shafi kafa sun bar lum'a da yawa shi da sai annabi ya daga murya daga nesa Ya yace wai lil aqabi minan nar azaba ya tabbata ga diga digai daga wutan jahannama to sahabbai da yake shawa ne wasu daga cikin su ne larabawa ne masu fasaha sun san abin da annabi ke nufi annabi yana nufin azaba ya tabbata ga diga digai da kafafuwan da ba a wanke su ba nan take suna jin wannan maganar manzo sallallahu alaihi wasallam sai kawai suka fara wanke kafafuwan sai zaɓe suka kama wanke kafafuwan da ruwa to shi ne malamin ta ce wannan hadisi ya zama rabbi ga 'yan shi'a da suke cewa a ringa shafan kafafuwa wato kafafuwa wanke su ake yi to wannan kira'a na jarra da shi shi'a suka dogara sun ce Allah sai da Allah ya ce wamsa wamsahu bi ru'usikum sai ce kuma wa arjulikum ku shafi kafafuwanku haka nan ku shafi a ku shafi kawukanku da kafafuwan wannan wawo wawo hada ku ne saka wannan jarra da shi shi a suke cewa a shafi kafafuwa kaga ai in ga duba fassarar da shi a suka yi suna da ɗan majogara da suka dogara kudu da mai rauni ne an gane wannan ko sai in aka koma ga lukar larabci za su iya liƙewa a wajen aita jayayya za su tun da dai an ce a shafi kai shi kuma kai ana ɗaukar ruwa ne a shafa to ƙafafuwa ma shafa za a yi shi kenan za a yi ta jayayya A gane to su kuma ahalu suna suka ce ai wannan wannan adafin da aka yi yana iya yiwuwa wannan kai da aka ce a wannan arjun din zai iya yiwuwa an mai jarra ne alal mujawara ma'ana mujawara abokin barawo barawo ne asalin kafan nan wato makulun bihiri to amma saboda ya kusanci kai wanda ake shafa sai ya samu jarra a gani a larabci akwai abin da kira mujawara a wajen malaman hau idan kalma ta kusanci suna mai rufa za ta iya samun rufa in ta kusanci suna mai jarra za ta iya samun jarra in ta kusanci suna mai nasaba za ta iya samun nasaba ko da asalin ta ba mai hakan ne. ta ce zai iya daukan cewa an mai jarra ne bil mujawara hmm. me dalilin su ce dalilin su manzan Allah ya yi alwala alwalan manzan Allah ko da wasa ba taɓa jin manzan Allah ya shafi kafafuwa ba da shafin kafafuwa ya halarta da wanda za mu fara gani ya shafi kafafuwa shirewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to manzan Allah bai taɓa shafin kafafuwa ba sannan sahabbai sun yi alwala kula fa'ur rashidun gaba ɗaya sun yi alwala babu wanda aka ruwaito ko da wasa ya shafi kafafuwansa saboda haka tunda ba a samu ba ashe nan wannan fassara wanda shi'a suke yi ba daidai ba ne kuwa ko da ya dace da duka larabci ya saba wa fassara na manzo sallallahu alaihi wa sallam. an gane wannan ko mm. su ahlus sunna sun fassara shi fassarar da ya dace da larabci sa'annan kuma suka nakalto cewa ga yadda manzo Allah ke alwala ga yadda khulafa'ur rashidun suke yi wanda wanda manzo Allah yake ce mana sallallahu alaihi sallam alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin ko bin sunnata da kuma sunnan kalibobi na shiryayyu to manzo Allah ga yadda yi alwala kalibobi shiryayyu ga yadda suka yi an ruwaito sahabbai da dama sun yi alwala kuma alwalan su babu inda aka ce a shafi kafa kaga wannan fassara na shi'a zamu zamu ɗauke shi a matsayin tawili tunda suna da ɗan madogara a lugar larabci a gari sun wa ahlus suna da madogara a luga da kuma nasi ku fahimci wannan ko to saboda haka irin wannan shine wato tawili wanda babu ba wai mai yi shi ba wai yayi shi da mu'anada bane ya dan dogara da wani abu a gari wannan ko duk da in kuma an duba ta wani bangaren akwai nau'i na mu'anada saboda yan shi'a sun san akwai hadisai da suka nuna manzo Allah ya wanke ne mm. amma babu ruwansu da wa'annan hadisan saboda sun kafirta sahabban da suka ruwaito su an gane mm. a wajen yan shi'a kula fa'ul talata banda banda Aliyu bin Abi Talib duk fa'ul na kafure ne a wajen su to saboda haka wato su a wajen su ba za su karba hadisi wajen kafiri ba an gane wannan ko to amma kuma an ruwaito daga Aliyu bin Abi Talib da isnadi ingantacce Ali bin Abi Talib ya wanke kafa ba shafan kafa yayi ba sai ce wannan ruwaya yana cikin littattafan ahlus sunna ne baya cikin littattafan yan shi'a sai mu ce to ai an samu wasu ruwayoyi a littattafan yan shi'a an samu Muhammad al-Baqir da Ja'far al-Sadiq wani lokacin sun yi alwala da suka yi alwala kuma a gaban su na gaba-gaba suka wanke kafafuwa eh an san haka din in kaga in kaga imaman mu sun wanke kafafuwa sun yi shirya kan babin tajiya haji in dai kaga imaman mu in je shiya ba akwai ruwayoyi da aka yi wanda abin ya wuce tajiya a gaban ɗaliban su na jiki jiki to wasu ce ba tagiya ciki da a ce ya zo ne gaban mutanen da ba ɗalibansu ba mutanen da suke ba ɗalibansu ba ne wanda suna ce tsoro kasu yi a cutar da su a gaban ɗalibansu ne suka yi amma suka yi tafiya amma suka ce wata tafiya ne akwai wani malami na sunna wanda ya tattaro littattafan yan shi'a da suka nuna hatta imaman yan shi'a na guda goma sha biyu alwalansu banda imamul mahadi su sha ɗaya alwalansu baki ɗaya irin alwalan ahalin sunna ne to yan shi'a kuma su ce in kaga imamanmu sun yi alwala irin na ahalin sunna fa huwa mahmulun ala taqiyya za a ɗauki wannan ne akan tafiya ina fata gane wannan to saboda haka wannan ana kiran shi tawili na wa inkari himbi albasa alal kufai da kuma inkarin su ga shafa akan hudu shi ma akwai nau'i na tawili sun dan rabe da wani abu na luga ka atiqadil mushabbiha wa ka atiqadil mushabbiha wal mujassima wal qadariyyatil mushabbiha kaman kudircewan yan mushabbiha da ‘yan mujassima wane ne da ‘yan mushabbiha wasu ‘yan bid'a ne wanda suke kamanta Allah da halitta wasu ‘yan bid'a ne masu cewa Allah yana da hannu irin nasu yana da fuska irin nasu ba bambanci an gani ana kiran su mushabbiha ana kiran su mujassima saboda suna yi wa Allah jiki irin na halitta ba bambanci qaumun wal qadariyya da kuma ‘yan qadariyya al-mushabbiha akwai qadariyya al-mushabbiha Au mun shabbahu Allah ta'ala bil makhluqat su ne mutanen da suka kamanta Allah ta'ala da halitta kaga a ka'ida duk mutumin da ya kamanta Allah da halitta yayi ridda wa masaluhu bil saboda Allah ta'ala bai ce laysa ka mithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir babu wani abu misalin Allah ta'ala Allah bai ce ne mai gani kaga shi mutumin da ya ce akwai wani abu misalin Allah ya zama kafiri hmm. a gare to wa'annan su ƴan mushabbiha wato kaumun ne ko eh rabbahu Allah ta'ala bil makhluqat wasu mutane ne da suka kamanta Allah da halittu wa masaruhu bil awadi suka misalta Allah da fararru wal mujassimatu ghulatun musirruna ala tajassim as su kuma ɗan mujassima wato gulat su masu wuce gona da iri daga cikin su su ne al-musirruna ala tajassim asir su ne masu nacewa akan tajsimi tsantsa suna nacewa wajen siffanta Allah da halitta kamanta Allah da halitta tsantsan kamantawa Allah yana da halitta Allah yana da hannu irin nasu wa iyaz billah ko sai Allah yana da fuska irin nasu Allah ya daidaita kan al'arshi kamar yadda dan adam yake daidaita kaga mutumin da ya faɗi wannan ai ba musulmi bane ko mm. to irin wayannan wato sukan rabe da wani nau'i na tawili an gane su dan rabe da wani nau'i na tawili amma gulati amma gairu gulati gairu gulati mushabbihatul hasawiyya amma gairu gulati amma wanda ba gulatin su ba su ne mushabbahatul hashawiyya shinun ne hashawiyya eh mushabbiha yan hashawiyya su suna kamanta Allah da halitta amma kuma wato ba su yi guluwi ba ba fa suka ce huwa jismul la kal ajsam min lahmin wadan fa yazilla suka ce Allah ta'ala jiki ne ba kamar sauran jiki ba na nama da da jini suka ce Allah yana da nama da jini la luhu. wai ba irin sauran nama ba yana da nama da jini amma ba irin sauran nama ba eh. sun sun ce Allah yana da jiki waye gaya musu Allah yana da jiki Allah ne ya faɗa a cikin Qur'ani cewa yana da jiki manzo Allah ne ya faɗa a sun faɗa ne da san rai an gane ba su da wani nassi na alkur'ani ko hadisi da ya tabbatar da cewa Allah yana da jiki ko wai Allah yana da nama amma ba kamar nama na halitta ba a ina ne a cikin Qur'ani ko hadisi Allah ya kamanta kanshi da nama babu Allah bai kamanta kanshi da nama ba Allah bai kore ba Allah bai kamanta kanshi da jiki ba Allah bai kore ba kawai Allah dai ya yi shiru akan wannan al'amari kaga su sun wuce gona da hiri. sun faɗi ga Allah abin da ba su da dalili a kan shi Allah ta'ala ya faɗi cewa wannan magana mai hadari ne ka faɗa abin da baka sani ba gaibi inna ma harama rabbiyal fawahish ma zuhara min hawa ma badan wal isma wal baghy bi ghayri al wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultanan wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun kuma a wata aya Allah ya ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilm kada ka ringa bibiyan abin da baka da masaniya akan shi wa ya gaya muku Allah yana da jiki irin na halitta sai ce Allah yana da jiki amma ba kaman ba kaman na halitta ba yana da nama da jini ba kaman sauran namomi ba da kuma sauran gabbai wa yazilla wal jawadu duk gabbai wal qadariyatu firqatun taqul su kuma yan qadariya wasu kungiya ne wasu bangare ne da suke cewa inna af'alal ibadi makhluqatun lahum min Allah ta'ala suna cewa lalle ayyukan bayi halitta ne gare su daga Allah ta'ala ayyukan bayi su ya kadariya shi bawa shi ke halittar aikin kanshi da kanshi kenan akwai wani abu a duniyar nan da ba Allah ya halicce shi ba kenan a wajen yan kadariya Allah shi ya halicci komai amma banda aikin bayi aikin bayi bawa ne ya halicci kayansa kenan akwai wani abu wanda baya cikin sarautar Allah akwai wani abu wanda Allah ba shi da iko akan shi kenan bawa shi ke da iko akan shi shi kuma Allah ta'ala ya ce mana wallahu khaliqu kulli shay'in Allah shine mahalicin komai su suka ce a akwai abin da Allah bai halitta ba kaga wannan magana yana da hadari eh wasu ila al-allamu salih bin fawzan bin abdullah al-fawzan rahimahullah an tabi al-allama Salim bin Fauzan bin Abdullahi Al-Fauzan Allah ya masa rahama wa hadha nasu sa'al ga nasu tambayar nan ba'd nati, yubaddi'u ba'd al-a'immat wasu sashen mutane suna bid'antar da wasu daga cikin imamai ibn Hajar wa Nawawi wa ibn Hazm wa Shawkani eh, suna bid'antar da ibn Hajar da Imam Nawawi da ibn Hazm da Imam Shawkani wal Baihaqi eh. kai suna bid'antar da Imam al-Baihaqi fa hal qawluhum hadha sahih shin wannan magana ingantacce ne cewa waɗannan malamai da suka yi hidima ga musulunci cewa yan bid'a ne su fa ajaba rahimahullah sai Sheikh Fauzan Allah ya masa rahama sai ya bada amsa li haula ila imma min al qaba'il wal ilm al gazir yace waɗannan imaman waɗannan manyan malaman suna da wasu irin falala da wani irin ilimi mai yawan gaske wal ifarati lin nas da kuma fa'idantar da mutane wal ijtihadi fi hifz sunna wa nashriha da kuma kokari wajen tsara sunna da yada sunna wa'anda malamai da aka ambata suna da kokari wajen yada sunna da kuma karantar da shi ga al'umma wal mu'allafat al kai suna da wallafa wallafa manya manyan wallafa wallafe ma yubaqi ma indahum min akhba'in rahimahullahu ta'ala suna da wallafa wallafe suna da ainihin muka masu amfani da ijtihadi wanda zai iya lullube ma inda zai iya lullube abin da ke tare da su na kurakurai bangare wato ayyukan alkhairin su ya ninninka kurakuran su so da ka ayyukan alkhairin su zai iya lullube abin da ke tare da su na kurakurai an gane wannan ko wa hadhihi al-umur tansahu talib al-ilm Allah ya shagila bi hada eh, nan sau kenan zai zama okay nan sau eh wa'annan al'amura muna yin nasiha ga ɗalibin ilimi Allah Allah ya shagila biha kada ya shagaltu da ita kada ya shagaltu da ɗauko kurakuran malamai yana yau malamai ƙadi malam wane ba mutumin kirki ba ne malam wane kaza kaza kada ya shagaltu da aibanta manyan malamai ya yuhrimul il domin irin wannan yana haramta wa mutane samun ilimi kun ji ko eh. ɗalibin ilimi maimakon ya shagaltu da koyon ilimin hadisi ya shagaltu da koyon ilimin fiƙihu? ya gasu da koyan ilimin tafsiri ilimin tauhidi ya koyi aƙida ingantacce a gani sai ya buge da binciken kurakuran malamai a gani malam wane yana da aibi na kaza malam wane ba ahalin sunna ne malam wane kaza to irin wannan Sheikh Fauzan ya ce muna yin nasiha ga ɗaliban ilimi kada su shagaltu da wannan da annahu yuhrimul ilma domin yana haramta wa ɗalibin ilimi ya samu ilimi a gane mm. sai dalibin ilimi ya buge da binciken aibin mutane amma karatu ka bincike shi ba abin da ya iya na fata gane kaga shek shek bozan yana magana ne da hasken Allah mm. idan ka duba irin samarin da suke da irin wannan afkar din za ka ba su damu da karatu ba mm. a gane ba su damu da karatu ba aikinsu kawai shi ne su ka malam wane malam wane duk kokarin da mutum ya yi wa sunna in suka dan samu wannan kuskure na shi shi kenan kawai sai su rabe da wannan kuskure sai ta sukan shi suna zagin shi suna fitar da shi daga sunna ai ba ai bai ma taba yin sunna ba kun gane wannan ko mm. to kaga irin wayannan samari baya halarta ga dalibin ilimi yayi mu'amala da su mm. domin idan kai mu'amala da su za su sanya ma guba an gane wannan ko mm. za su sanya ma guba wanda zai hana ka neman ilimin addinin ka ka shagaltu da aibanta manyan malaman da suka yi wa musulunci hidima ba mutum a duniya nan ba wanda bai da kuskure hausawa suna cewa mutum tara yake bai cika goma ba to yaya za a yi ka ce an samu wani malami malam wani gaba ɗaya kamar annabawa yake waye shi babu wannan amma muka duba malam wani ya bada gudunmawa mai tsoka ga cigaban sunna yana da kishin sunna ɗin kaza kaza sai ya ɗanyi kurakurai sai mu ce Allah ya gafarta wa malam wani mun san ba da gangan yayi ba amma kuma dole ne mu bayyana wa mutane lalle abin da ya yi kuskure ne amma kuma tare da tsare masa mutuncinsa ku gane wannan hot na wayannan malamai da aka ambata sun ba da gudunmawa mai tsuka ga sunna sun yi wallafe-wallafe mai amfani ga sunna to wayannan abubuwan da suka yi ya lullube kurakuransu wallazi ya tattabba'u hadhihi al-umur al-a'imma mutumin da yake bibiyan wayannan al'amura ga manyan malamai sai horamu min talabil ilm da sannu za a haramta mai neman ilimi wa yasiru mashghulan bil fitina kun ji ko sai zamanto ya shagaltu da mai, da fitina wa muhabbatin ne za a bayyana na da kuma son jayayya tsakanin mutane zai shagaltu da fitintunu da son jayayya tsakanin mutane na ba gane yanzu yadda samari mai suke yi a ta da fitina nan a ta da fitina a can wajen idan sun gama da wannan malamin zai fada kan wancan malamin kullama auqadu naran lil lil harb al harb atfaha Allah eh, wa yas'auna fil ardi fasada to su wayannan yara kyakkyawan misalai na mutanen da suke yada farna a doron kasa eh, wayannan samari da sun ji wannan nasiha na na Sheikh gani da sun huta to wallahi sun zaman toma al'umma fitina sun kunna wutan fitina a cikin da awasa lafiya. muna roƙon Allah ya mana maganin su eh na'am wani ya ce sun fara mutuwa Allah ya fara fitar da su eh insha Allah insha Allah nusil jami'a bi talab ala muna yin wasiya ga duka da neman ilimi da kuma kwadayi akan haka a dage da neman ilimi wal ishtigali bihi da kuma shagaltuwa da neman ilimi duk inda ake karantar da sunna duk inda malamin sunna yake jefe karatu a wajen shi ka fa'idantu da ilimin da yake da shi na fata gane wannan amma in an san malami dan hizbiya ne da malami dan ikhwanul muslimin ne malami dan haddadiya ne malami dan sururiya ne malami dan hizbu tahrir ne malami sufi ne malami dan ashari malami kaza duk a guje su an gane kada ka je karatu a wajen su wal ishtigal bihi an al umur allati la fa'idata minha da shagaltuwa da shi daga al'amura wanda babu fa'ida a cikin sa kar ka shagaltu da wannan ka shagaltu da shi wato ana so ka shagaltu da neman ilimi ka bar al'amura wanda babu fa'ida a ciki a gane irin wannan jarwa ta'dil ga saurayi wanda ba malami ba ba fagen shi bane a gane jarwa ta'dil fage ne da manyan malamai mm. ɗalibin ilimi abin da ake so ya shagaltu da neman ilimi mm. in ya karanta wannan littafi ya soke ya fada wancan ya karanta ya soke ya fada wannan har sai ya kai fage na ilimi mm. ya zama to babban malami wanda ya cancanta ya yi jarwa tabi irin su nasiru daidin albani irin su sheik mukbil bin haji alwaji irin su sheik rabi bin haji almadakali in nan manya-manyan malamai wanda ilimin su ya kai da za su iya yin jarwa tabi to ne haka babu laifi amma karamin yaro wanda yake ta a fage na ilimi wannan ilimi ya fi karfin shi hatta manyan malamai ba kowa da kowa ke kutsawa cikinsa ba mm. cikin abin da ya shafi jarwa tabi ba mm. an gane wannan ko aha sai na ce li'anna luhumal ulama'i masnumatun kama la yakhfa yau abin da yasa Sheikh Fauzan ya ce yara su guji kutsawa cikin haƙƙin malamai su ba malamai bane su ɗaliban ilimi ne ɗaliban ilimi bai wajibin shi ya shagaltu da neman ilimi a gane yawa wannan abin da ya shafi jarwa tadil manyan malamai rasikuna bil ilm fagen su ne dan wannan ya shafi shi ainihin jarwa tadil nazila ne daga cikin nawazil shi kuma nazila Allah ta'ala ya gaya mana na manyan malamai ne hmm. eh, wa idza ja'akum amrun min al-amri aw al-khawf azau bihi hmm. wa law radduhu ila ar-rasul hmm. wa ila ulil amri minhum la alimahu alladhina yastanbidunahu minhum a gani Allah ya ce idan al'amari ya zo na aminci da kuma tsoro sai kaga sun yi gaggauta sun yi gaggawan yada shi Allah ya ce ba nasu bane da sun mayar da al'amarin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma wanda suka kware a wannan fannin ulul amr wanda fannin su ne la alima allazina yasabbiduna minhu da wa'annan da suke iskin istinbadi na nusus da san san shi su wane ne allazina yasabbiduna mujtahidun rasikuna fil ilm an gano wannan ko to saboda haka wato naman malamai guba ne kama la yakfa in ka ci naman malamai cikinka sai ya kulle ma'ana kullewa na ma'ana ba kullewa na zahiri ba a gani zuwa da cina malamai zai hallaka sai Allah ya zarbe shi da fitintinu Allah ya zarbe shi da rashin yin karatu Allah ya zarbe shi da mummuna gida. idan mutum ya kutsa shi bai da aiki sai suka manyan malamai a gani kamar a Najeriya ka ce babu wanda zaka so ka sai irin su shek abokan Mamul Gumi kokarin da yawa musulunci lokacin mutane suna cikin kirka, suna cikin bid'a suna cikin kaza ya wayar da su a lokacin da yake wannan aiki yana kace kana bacci lokacin ba ma haife ka ba wani ma ba ma wato kusa kusa wani ma in ka zo masu yin wannan wani shekarar sha bakwai wani shekarar sha shida amma ya zama to alim ya naɗa maka shi rawani sai ce ni ni ni shek hafiz a ni shek hafiz lillah eh na jarra hawani sai kaga kaga mutum karamin yaro fa shekara Sha biyar wallahi ya zama malami na wata biyu ya jarraha wannan ana tambayar shi malaman Najeriya yana ta fitar da su daga sunna an gane me zaka ce kan shehu dan bodiyo shehu dan bodiyo wa ba yake magana shi me zaka ce kan malaman gumi yace laysa bi salati wala karama kawai ya bata rai da zaka zo kai sallama da shi ce to akar maka Allah gaskiya na ga dan karamin ya saurayi amma kuma Allah ya baka ilimi haka gano irin mun jarwata zan zo in sa littattafai a gaban ka sai ce aiki ya mishi yawa ya shagartu da jarwata din ke kaga aiki ya mana yawa wannan aiki kawai da muka tsaya muka tsare muku ai alhamdulillah ba zai iya karanta da kowa ba amma aikin da iya ya zagi wannan malami ya ci mutunci wancan malami ya wulakanta wancan malami su kuma malaman da suka yi aikin ya ce ba su iya ba ina ba san wannan malaman da suka yi wa musulunci aiki ba su iya ba shi kuma anan shi ya iya amma mun ce imamu ya kasa to shi ne yanzu na ɗan taɓa kawo mana misali akwai wani malami wanda ya yi wa'azi a kungiyar izala sulbiriya wa amur sunna ya yi wa'azi tare da kungiyar izala duk wanda yake garin kaduna ya san shi mutum ne mai faki sosai ne kaza haka yi ta kafurta malamai yi ta kafurta malamai har ma shi da kashi ba yake cewa shi yana yawo ne da kaulasa alju wadai da gaske in kai magana ya ce ya ce kai kafiri ne in wani ce ba na ce kana shakka ne ayya kai ma an ta kafiru la haula la quwwata kawai wai wai yana yawo da kaula ne tu wanda yi wasa zai jefa shi wata rana ana wa'azi wa'azin kasa kawai sai yake magana yana cewa kullu bid'atin dalala kowace bid'a bata ce sai wani ya ce masa a'a ai ga shehu dan gudiwa cikin iyawu sunna ya ce akwai bid'a mustahsana ce manzo Allah ya ce kullu bid'atin dalala man anta fa huwa fa anta kafir nan take ya kafirta shi wannan godiyo malamai kuwa suka haka da kowa ya kai subhanallah kowa ya kai aka same shi aka mai nasiha yake ji yace duk wanda ya mai nasiha shi ma ya rinda ina fata gane haka ya zama to fitina fitina ya ce gaba ɗaya su yake izalan ma gaba ɗaya daga sama haka da zai yi rinda na fata gane hmm. haka ya ta kafulta mutane haka bircin ya kai ya kafulta shaudan budiyo ya kafulta wani an je garin Zariya. ya ce ya kukar dukan Zariya, dukan ku kafirai ne wato malaman Zariya kakan zai ka kafirta su ce subhanallah ai a cikin malaman Zariya sun ce kawai duk kafirai ne ya ce. to yanzu wannan bai wannan abu ina yake yanzu yana cikin suna? ya lalle guba namun malamai guba ne hmm. yanzu shine a cikin shine shine dan karerin mai kira zuwa ga kila na qur'aniyun eh. yanzu ya ce hadisin annabi ƙarya ne shi ne shugaban masu kira zuwa ga ƙur'ani zalla mm. yanzu ya bar sunna din mm. saboda ya ci naman malamai ya ci naman malamai ya ƙoshi mm. shi nan ya hallaka a gani wanda yake kafirtawa suna kan musulunci shi yanzu ya yi rida eh. ko ba ka ba to wannan shine kyakkyawan misali na mutumin da ba shi da wani aiki sai aibin malamai baya wangewa duniya lafiya baka in za mu yi karatu mu yi karatu tsakani da Allah da mu fahimci addini ba karatu na jahiliya ba na'am wa nawawi wa ibn hazm wa ibn hajar wa shawkani wal bayhaqi imam an-nawawi da ibn hazm da ibn hajar da imam shawkani wal bayhaqi da imam al-bayhaqi haula ayyamatu kibar wa'annan fa malamai ne manya mahalli thiqa inda al ilm su mahalli ne na aminci a wajen malamai ma'abuta ilimi sun amince mu wa'annan manyan malaman walahumul mu'allafatul azima suna da wallafa wallafa manya wal maraji'ul islamiyya suna da maraji na musulunci sun wallafa littattafai wanda za mu iya komawa zuwa gare shi in muna son mu samu hujjoji akan wasu matsaloli allati yarji'u ilayha al muslimun wanda musulmi ke komawa zuwa gare su ma yughatti akhba'ahum wa zallatihim eh suna da wayannan wallafa wallafa da gudunmawa wanda zai iya lullube kurakuransu da kuma talalabiyansu rahimahumullah zai iya lullube Eh. ashe mutum ya aikata ayyuka masu alkhairi da yawa hmm. ya kalli lubabe kurakurai hmm. innal hasanati sayi, sayyi'at zalika zikra lil zakirin annabi ya ce ittaqillaha haythu ma kunta hmm. wa atbi as-sayyi'ata al-hasana tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan yace ka ji tsoron Allah duk inda kake ka biyar da kyakkyawan aiki akan mummunan aiki dan ya shafa mai mummunan aiki to kaga wayannan bayan Allah suna da gudunmawar da suka ba musulunci mai yawa wanda zai iya lullube wayannan kurakuran an gano wannan ko hmm. eh walakin anta ya miskin maza inda sai dai kai ya kai miskini eh ya kai dan bana bakwai wanda yake yin jar wata adil me kake da shi me ke wajenka wani gudunmawa ka ba musulunci ya manta da su ala ibn hajar wa ibn hazam ya wanda yake leken asiri yana so ya gano aibin ibn hajar da ibn hazam wa man zikira ma'ahuma da wanda aka ambata tare da su ma za na fatil musulmi na bi menene ka amfani musulmi da shi ma za jama'atu min ilm menene ka tara da ilimi al ta'rifu ma ya'rifu ibn hajar wa nawawi shin ka san abin da wannan bayanan malaman suka sani ibn hajar da nawawi ka san ilimin su hal qaddamta lil na ma qaddama ibn hazm wal haƙi ka gabatar ga musulunci irin abinda ibn Hazam da imam bai haƙi suka gabatar eh? A nan za mu ce ka gabatar mu ka nan afirka mu afirka ka gabatar da wani alkhairi kamar yadda shehu dan fodiyo din da malamu kuma suka gabatar me kai ta abin da kai ka buge da zage zage sai fitina wa iyaz qul sai na ce ya miskin ma da yin da na ce ya kai miskini mai kake da shi to just to ala sheikh al-mujaddid al-ma'ruf bin fodi yana lajin asiri ga sheikh al-mujaddid al-ma'ruf bin fodi Allah ya masa rahama wa ghairihi min a'lam al-ulama da wasu daga cikin manya manyan malamai kibar da manya ma za na fadi musulmi na bi me ka amfani musulunci da shi kai dan Allah ma za jama'at min al ka tara da ilimin muka alƙaddam til musulmi na ma qaddama shaykh rahimahullah shin ka gabatar wa musulmi abinda ainihin shek ya gabatar Allah ya masa rahama subhanallah subhanallah rahimallahu imra'an arafa kadara nafsi Allah ya rahama ga mutumin da ya san darajar kansa kowane mutum ya tsaya matsayin da Allah ya tsaye da shi jahili ya san shi jahili ne an gane dalibin ilimi ya san dalibin ilimi ne shi malami ya san malami ne shi eh qalla ilmuka fatajarra'ta wa ilimin ka ya karanta sai kana ta tsaurin ido ga mutane kaga mutum ya cika tsaurin ido to bai da ilimi ne ilimin ka ya ya karanta ka zan mai tsaurin ido ka zaki wannan ka zaki wancan baka jin kunya kowa wa qalla il warauka fatakallamta wato tsantsenin ka ya karanta kana ta magana kana ta kutsawa cikin abin da ya fi karfin ka kama a fara na bihi shekun alfauzan rahimahullah kamar yadda malamin mu fauzan Allah ya masa rahama ya fa'idantar da wuri yanzu ga wata magana na al'allama nasiru dinin albani a cikin fatawa fi ɗalibin ilm wa manhajin salaf wa da'awa a cikin fatawa sheik al'albani hmm. fatawa sheik albani shafi na ɗari bakwai da ishirin da biyu an tambaye shi hmm. a tarakun alan nawawi wa bin hajar wa bin hazam hmm. wa sai tsudu wa hasar banna nan mutane mutum ya nema musu rahama yaya aka tambaye shi ma qaulukum ya shaykh fi man yaqul la yutarahamu ala man khalafa aqidat salaf menene maganar ku ga mai cewa ba a neman rahama ga duk wanda ya saba ma aqida na salaf kamar nawawi da ibn hajar ibn hajar ibn hazm ibn al-jawzi ha wa ghairihim wa min al-mu'asirin daga cikin mutanen zamanin nan da suka saba wa manhaji na salaf akwai sayyid qutb akwai hasan albanna ma annakum ta'lamuna ma inda albanna aka ce duk da shi mala aka ce aka maka la ka san abin da ke tare da hasan albanna na kurakurai fi muzakkirati da'awa wa da'iya sunan littafin shi kenan wa inda sayyid kudu fi eh, zilal qur'an ka san kurakuran sayyid kudu a cikin zilal qur'an shin za a nema musu rahama ashe nahnu na'tiqidu anna rahama aw bi ibara asrahu addu'a bin rahama ja'iza da kulle muslim yace mu mun kudirce in ji Nasiruddin Albani lalle rahama in muka dauki wani fassara wanda ya bayyana shine yin addu'a da rahama ya halatta ga kowane musulmi neman rahama ya halatta ga kowane musulmi ka nema mai rahama musulmin nan dan bid'a ne ko ahlus sunna in dai bai kafirta ba sai dai idan bid'an shi ta kafirta shi A gano wannan ko wa muharrama ala kulli kafir haramun ne a nemi a mai na harama ga kowane kafiri kaga yayi magana a dunkule ko to sai malam ke cewa wal jawab haza ya tafarra'u ala tiqadi komu li nafsihi ash-shakhs to man kana yara أن هؤلاء الذين سموا في السؤال وفي أمثالهم Fal أنهم kurifa, فالجواب عرف مما سبق annahu tajuzu du'a lahum bil rahma wal bil maghfira yace yanzu jawabi yanzu ya rage ga mutum yanzu na ce maka idan dai mutum musulmi ne to ana nema masa rahama idan ko mutum kafiri ne ba a nema masa rahama to yanzu jawabi yanzu ya rage ga shi mutum shi karan kansa duk wanda ya kasance yana ganin cewa wa'annan wanda aka ambata a cikin tambaya da ire iren su yana ganin su musulmai ne to jawabi an riga an sani daga abin da ya gabata cewa annahu tajuzu du'a lahum in dai su musulmi ne ya halatta a yi musu addu'a bil rahama wa bil maghfira da rahama da gafara wa man kana yara la samaha Allah yace duk wanda yake ganin haka ba na fata ma a samu irin shi ji albani ba na fata Allah ya sauwaje a samu irin su mai ganin anna haula al muslimin allazina zukiru fi su'al cewa waɗannan musulman wanda aka ambata cikin tambaya kuma lai su minal musulmi in yana ganin su ba su daga cikin musulmai fala ya juzu tarahum alaihim in dai yana ganin da ba ma fatan haka dan kuskure ne maganar shi to ba ma fatan haka to in yana ganin kafirai to bai baya halatta a nema musu rahama li anna rahama qarhur liman alal kafirin domin rahama an haramta shi ga kafirai hadha huwa al jawab bin nisma lima jaa fi su'al wannan shine jawabi dangane da abin da ya zo cikin tambaya to sai mai tambaya ya ce i na'am lakin ya she kum ya kulun anna min manhajin salaf annahum kanu la yatarahamuna ala ahlil bidani yace i akal makallahu ba na ki magana ka bane sai dai akal makallahu suna cewa lalle yana daga cikin manhaji na salaf cewa su salaf ba sa neman rahama ga yan bid'a aka tabi albani yana daga cikin manhaji na salaf cewa su ɗan salafiya ba sa neman rahama ga ɗan bidiya inda mutum ɗan bidiya ne ya mutu kada Allah ya mishi rahama kawai shin haka ne fabittani to saboda haka ya udduna haula allazina zukiru fi su'al min ahli bidai suna lissafa wayannan da aka ambata cikin tambaya wayan biriya ne su fahum min min hazal bab la yatarahamuna alaihim saboda haka a wannan babi ba za su nema musu rahama ba sai malam ya ce na hannu an kulla kalimatan mu yanzu mu faɗi wata kalma ne arrahama ta juzu li kulli muslim rahama yana halatta ga kowane musulmi wala ta juzu lil kafir baya halatta ga kafiri da albani yace hal hadal kalam sahi abla ya tambi bai tambaya shin maganar da rasa faɗa gaskiya ne ya inganta ko bai inganta ba sai bai tambaya ce sahi magana ka daidai ne sai malam ya ce to in kana sahihan as-su'alu sani gairu wari in dai da gaske ne magana na yayi daidai ba kuskure bane magana na ingantacce ne tambaya na biyu ma bai zo ba sai ma da amfani <laughs> tambaya bai da amfani wa in kana gairar sahi idan magana ta bata inganta ba falmuna kasha warida to tattaunawa yanzu zai zo Allah yusalla ala haula allazina yudlaqu alaihim ba'duhum yudlaqu alaihim ba'duhum annahum min ahli bid'ah kenan kada a yi sallah ga waɗannan wanda wasu ke wawaita musu da suna cewa su ‘yan bid'a ne Allah ya salla alaihim salatul musulmi kada a yi musu sallah irin sallah na musulmi ko salatul musulmi wa min aqaidi salaf allati tawarasaha al-khalaf min an salaf daga cikin aqidu na salaf wanda khalaf suka gada daga salaf annahu yusalla wara'a kulli yusalla wara'a kulli barri wa fajir ana sallah a bayan kowane mutumin kirki da fajiri hmm. wai sallah ala kulli barri ko ana yin sallah ga duk wani barrin da fajir hmm. mutumin kirki in ya rasu za a bai sallah haka ba shawun banza in ya rasu za a bai sallah in dai musulmi ne shi hmm. amma kafir fa la sallah alai, amma kafiri ba a mai sallah idan haula allazina dara su'al thani haulahu to lalle wa'annan wanda tambaya na biyu yake kewayawa a gemansu. su annahum min ahli bid'ah cewa su suna daga cikin bid'a هل يصلى عليهم شي زعيب صلى كوبا زعيبا ام لا يصلى عليهم جال باني كوبا زعيب صبا لا اريد ان ادخل في نقاش بانا سو ان شلف في جاهيا تتوناوا مناقشه الا اذا اذا اذا دريت الي سيدا اذا ان تير سامين ين هكا فان كان الجواب انهم يصلى عليهم ان جوابي شي زعيب صلى انت هل موضوع نعم. موضوع يا قاري تتوناوا يا قاري نعم inda kai da za ku sallah kamar yadda aka rubuta cikin littattafan aqida ta ahlus sunna eh to wanda aka yi masalla ai an nema mai rahama ne ko walam yabqa lis-su'ali thani mahallun min al-i'rab yace tambaya na bibe da mahalli a cikin al-i'rabi kamar ya kullu an-nahwiyun sai la mahalla laha min al-i'rab to shi ma wannan tambayar ka na biyu ba shi da mahalli a cikin al-i'rabi wa illa in ba haka ba fa majalul ba'a maftuhun warid fage na bincike abu da yake sai shi bai tambaya ce ɗayin ɗayin wallazi ya kulu ya ce la yi sallah alaihi fa kaifa ya kulu jawab alaihi to shi mutumin da yake cewa ka amin sallah to wani amsa za a bashi ji bai tambaya sai malam ya ce ma huwa dalil me dalili cewa ka amin sallah asai yake yustadallu bi salaf ko yastadallu bi salaf yana kafa hujja da magabata ya kulu masalan yana cewa misali yufarriqu ko yufarraqu bainal fisq wal fujur wa ahlul bid'ah allazina yattabi'una fi din wai ana bambanta tsakanin fasiki irin mashayin giya da sauransu da kuma yan bid'a masu kirkiro bid'a cikin addini yani hunaka min salaf man kanu la yusalluna ala ahlul bid'ah take eh akwai daga cikin salaf wanda sun kasance ba sa sallah ga yan bid'a wala yujalisuna ba sa zama da su wala yusharikuna ba sa mu'abasa musharaka da su fa min hadha al-bab huwa yaqulu hadha shay' daga wannan babi da isha ba a musu sallah a shek sai mala ya ce hitta ka kauce ka bauɗe ba ka bani amsa na tambaye ka ba ma za ka da su'al mai tambaye kasance anin salati na ce ma shin ya halatta a yi sallah da yan bidi'a a gani an mai tambaya sai ɗalibi ya ce game da sallah sai malam ya ce la ba kan sallah ba ne wa hukka laka hanta tafi dama ya cancanta ka dan bauɗe ya naka a ɗarka jawabi don ka tsawaita jawabi fi gairi jawabi a cikin abin da bai dace ma a ba da amurka kan shi ba kana su'al kana su'al asa'il na'am tambaya ya kasance sai ce ya eh, akwai sai ce an ta zakartar da'awa ka kai magana kan yin addu'a wa da'awa gairu dalil kai ka ambaci kai da'awa kana da'awa ne da'awa ko ba dalili bane wanda awi ma lam tuqimu alaiha bayyinatin abin abiyahu ai man yaqulu inda la yusalla ala al-muslim al muftadi mutumin da ke cewa ba a yin sallah ga musulmi dan bid'a ma huwa dalil tambayar da nake me dalilin as sai da tambaya ce huwa ma inda hu dalil bai da tambayar da dalili faqad yastadil bi fi'l salaf ila kama hujja da aikin magabata a sheik a huwa dalil fi'l salaf shin aikin salaf dalili ne Asa'i, haka za ya ku haka yake cewa a sheik tayyib sai malai ya ce haka to ayi aina ina dalilin yace bai dalilin salaf kai sai ce huwa ma yazkuru da'iman al-kalam yakunu aman shi da'iman baya ambatan dalili yana magana ne a dunkule cewa wasu daga cikin salaf ba su yi sallah ba a shek sai ke tsayi as-salaf alaysa kanu yuqadiuna ba'd al ashkas bi dhanbin ma shi ashe su magabata ba suna yanke alaka da wani mutum saboda wani dan zunubi ba da yi au au li bid'atin ma ko saboda wata bid'a hal ma'ana zalika annahum kafaruhum ma'anan wannan sun kafirta su ne haka ba kafirta suka kai ba Kin yi ne saboda su dandana musu wani abu hajarul mutani ne dan mutum ya gyara a sa'il sai ce la ba sun kafirta su bane sai malam ya ce dayyib la idan haka mu bi islami in haka ne kuwa salaf sun yi hukunci da musuluncinsa a shi sai malam ya ce na'am eh sun yi hukunci da sai shi mai tambaya ce eh sun yi hukunci da musuluncin sa sai ma ya ce to ma inda na farko baina muslim wa kafir ba mu da bambanci a wajen tsakanin musulmi da kafiri ma fi inda na wasu ko ba mu da wani abu tsakiya in ma mutum zan musulmi ko kafiri yani ma inda na kal zila manzilatul manzilataini mu ba kamar yan mutazila bane masu manzila bainal manzilataini mu a wajen mu in ma muslim in ma mutum zan musulmi fa yu'amalu mu'amalatal muslimin sai a yi masa mu'amala irin na musulmai za a mai sallah za a binne shi a makabartan musulmi za a ci gadon shi wa in ma kafiri in ma ya zama kafiri fa yu'amalu mu'amalatal kafirin ko a yi mai mu'amala irin na kafirai dan a gurguje sai ce sun ya aki barakallahu fiki ya kai dan uwana Allah ya maka albarka hazihi mujarradu da'awa wannan cewa ba a sallah ga yan bid'a ba a nema masa rahama da'awa ce ba dalili ai anna salaf ma kanu yusalluna ala ammatil mubtadi'a wa ala kulli mubtadi'a hazi wai salaf sun kasance ba sa sallah ga ga dukkan yan bid'a wannan mujarradu da'awa taqumu fi azhani a nas at-tayyibin yake tsayuwa a cikin kunnuwan wasu mutane masu kyakkyawan niyya allazina ya'khuduna al-masail bi hamas amma suna daukan matsaloli ne da hamasa yan zafin kai ne kawai wa bi adifa gairu masaruna bil ilm as suna yi ne da hamasa ba sa gwama shi da ilimi ingantacce alqa'im ala qala Allah qala rasulullah ilimin da aka gina shi akan Allah ya ce annabi ya ce su ba haka suke ba fa ana qaddamtu laka haqiqatan la yaktalibu fiha isnani ni na gabata maka da wani hakika wanda mutane bi ba sa sabani ya imma muslim wa imma kafir imma mutum ya zama musulmi imma ya zama kafiri fal muslim ma ma kana hu sallallahu alaihi shi musulmi shi yanda sha'anin shi yake za a mai sallah wa za a bashi gado wa kuma sannan shi zai gadar shi ma za a gaje shi ma zai gadar wayu yugusal za a wanke shi in ya rasu wayu yukaffar za a yi masa likafani wayu dufan fi maqabir musulmi. za a binne shi a makabartar musulmi wa in lam yakun musliman nubiza nabazatan nawa in shi ba musulmi ba ne? za a hurga shi yadda ake hurga kwallon dabino a rami wa dufina fi quburil kafirin sai a binne shi a cikin quburil kafirin ma fi inda na shay'un wasan ba mu da wani tsakiya lakin idza lam yusalli musallin ma dace dan kasancewa wani mai sallah ya ki yin sallah gare shi aw alimin ma ala muslimin ma dan wani malami ya ki yin sallah ga wani musulmi fa zalika la ya'ni wannan ba yana nufin Allah salat alayhi la tajuz ba hmm. wannan ba yana nuna sallah a gare shi bai halatta ba ana iya samun wani malami ce ni ba zan ba wani sallah ba hmm. wannan ko bai nuna cewa sallah a gare shi bai halatta ba hmm. shi ya zaɓi kada yi sallar ne wa inna ma ya'ni annahu yarmi ila hukumi hikimati ta ta ta haqqu hazu hikma bi gairi to magana da dinin tsawo gashin kun dishi na na matan gani eh to kun ga littafi nan na al-allama fatoyin wanda aka tambaye shi fatawan albani eh an gane wanda wahid kutub ya tattaro shi hmm. kuma yayi takrijin hadisansa hmm. Allahu a'lam eh wa alaikum assalam ان شاء الله

ba mai tambaya na'am na'am new year eh shi wannan new year fa sabon shekarar nan ba fa namu bane nasu ne wato kayan su abin musu kayan su yawa kai musulmi ne wato sabon shekaran ka shine muharram ko ko muharram din ma babu inda aka samu wai a yi murnan zuwa muharram babu wanda ya samu za ka kai mamaki mutumin da yake musulmi wasu ga yana yana bikin birthday din shi ko yana bikin muharram kullum fa idan shekara ya zabi ya kamata kai ta kuka ne ma rayuwanka ya ƙara raguwa ba wai ka dinga murna bane wai a sabon shekara ya zo ko kai murnan birthday kaga mutum na wannan to bai san abin da yake yi ba in da shekarar ka 20 ne yanzu ya zama 21 wani abu wani yanki na rayuwanka ya ragu ya ina ya zama 21 a ya ƙari ne inda shekara kan 20 ne in shekara ya da 21 sai kaga in zaka shekara 20 a duniya to yanzu abin da ya rage in zaka shekara 40 a duniya ya zama yanzu shekara ka saura shekara yanzu nan murna ya kamata mutum ya rinka yi shekarun shi na raguwa ya kusan mutuwa ko kuma ya kamata ya bakin ciki kaga ma inda ma misali abu ne na hankali mutum da zarar shekara ya zafi kawai ya fashe da kuka kwanaki na sun kusan karewa kamar saboda ana bin tsari ne irin na yahudawa to sai ga mutum ya zo yana bikin ya cika shekara kaza ya zo ya kashe kuɗin da ya kamata ya taimaka ma talakawa kuɗin da ya kamata ya taimaka ma addinin shi an gane ko baka bikin birthday wato bai da asali a cikin addinin musulunci haka nan maganar yin murna na birthday ba murnar new year happy new year kaulan wahidan malaman sunna sun yi ittifaki cewa bai halarta ba happy christmas bai halarta ba kai ba ma new year ba happy muharram don wasu musulmi suna ganin suna kishi kullum kristoci ana ce happy new year to ai muna da namu sabon shekarar, sai ka shi ma musulmi saboda shi ma kishi shi ma sai yana gaya wa ɗan uwan shi happy muharram to addinin musulunci ba a yi shi da ka hmm. ka tambayi magabatanka shin magabatanka tun daga zamanin manzo Allah akwai muharram zamanin annabi ko babu muharram nawa aka yi har zuwa yau shin manzon Allah a zamanin shi muharram nawa aka yi kafin ya bar duniya shin mun taba jin manzon Allah yana gaya ma wasu hafi muharram ba mu taba ji ba sahabbai sun yi haka tabi'ai sun yi to mu ina muka samo shi mun samo shi ne daga koyi da kristoci shin ya kamata mu rinda dauko addininmu mu daga wasu ko za mu dauko addininmu da magabatan mu to irin wannan ya kamata mu nisance shi kaga irin wannan yayi daidai da abin da malamin kuma ya faɗa Allah ya ji kansa lokacin yana rayi sai wasu ce malam ya kamata malamai su yi magana dangane da su kafirai ana ba su hutun asabar da lahadi mu ma ya kamata ya riga ba mu hutun juma'a kaga musulmi suna kallon kafirai suna son irin abin da aka yi wa kafirai a yi musu sai malam ya ce wato musulmi ya ringa neman ya huta ranar juma'a ya ce ranar juma'a ranar hutun shi ne yace wannan ya saba mu sunna sai kawo ayan nan fa iza qudiyatis sala fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah idan an kare sallah ba to akai ku huta ba ana gama sallar juma'a ku yada a doran kasa ku nemi falalan Allah ko ai tafi sana'an shi sai malamin ku muke cewa maganan cewa wai ran juma'a wai musulmi su nemi su huta ba daidai bane kan bai koyi da kafirai irin wannan an samu mutane da yawa musulmi suna ta kira lalle a ba musulmi hutu ran juma'a tunda an ba kafare hutu a saboda lahadi to saboda haka mu daina kwaikwayon kafare ba dukkan abin da kafare suka yi bane daidai an gane wannan daga maganar happy new year ba namu bane namu kudin ma sabon shekara namu muharram magabatan mu ba sa yin wannan abu ashe zaman mu lafiya mu ba magabatan mu yawa addini in kana so kai ka ringa waiwayawa shin irin wannan magana namu da muka yi shin magabatanmu sahabbai tabi'ai tabi'i tabi'ina wanda su sun samu yardan Allah ko manzon Allah ya ce su ne fiyayyin karni shin sun yi wannan ba su yi ba to ina ka samu addinin ka bahaushe da yana wata karin magana wai waiwaye dan tafiya to bari ga waiwayawa wannan shine ma'anan salafiya duk addinin ka waiwaya zuwa ga magabatan ka sun yi idan sun yi kai in ba su yi ba kakka yi shine magana wanda daga cikin magabata ka yace if haisuwa kafal kawo fa fa innahum ala khairin waqafu yace ka tsaya wurin da mutanen suka tsaya domin akan alkhairi suka tsaya in ga magabata sun tsaya sun yi shiru akan abu to akwai alkhairi a ciki kai ma kai wa shiru an gane tunda ga magabatan ba su yi maulidi ba duk da kuma sun fi kowa san manzan Allah shi yin maulidi bai da asali shine kalas Allah shi ke da mu وعليكم السلام salam fitar da kati eh shi ya saba mu sunna su suna yi kenan saboda sabon shekara zuwa suna kai suna murna sabon shekara na new year sai ga musulmi ya ce tunda an zo new year yanzu ya rage kaya a yaushe kamata ma ya rage kaya zai rage musulmi ne shi da ramadan lokacin da musulmi suke siyan kayan buɗe baki da kayan sahur da sauransu ko kuma lokacin idi wanda musulmi suke siyan ragon da za su yanka ya sauke masa ragon yanzu rago ne wani ke so ya siya na wanda zai yanka na suna talaka ne shi yana zo aka ce tun ma ko dubu ishirin da nawa ne eh arama to tinkiya dubu ko ishirin da takwas hmm. to kaga in rago zai siya kuma bai yanka namiji ya haifa rago ya kamata ya yanka hmm. to ga tinkiya inda zai sai tinkiya ne a kanta kamar tinkiya an gane sai dai dubu hamsin to tsakani da Allah ina za mu je wane ne albashin ka yanzu ya kai dubu hamsin kai ma'aikaci ta ga mutum na amsa albashi dubu hamsin to ila ya daɗe a wajen aiki ko kuma dai irin dai ƙarin da aka yi na wannan nan zamanin dubu hamsin to kuma ka zo ko mata ka ta haihu ka miƙa albashin ka kawai ɗungurin buka zai ragu to sauran kuma sauran kuma rayuwa ba eh akwai matsala Allah ya sauwaki a kai ka samu sauki fiye abinka in ya sauwake babu ruwan da abin da ya shi da Allah kai dai ka samu sauƙi ka siya kai za ka iya zuwa ka siya wannan kaya amma shi abin da ya yi bai kyauta ba eh. ya taimaka makamar shi amma kai za ka iya siya kai kin ka samu na duka kokarin koyi ne da kristoci masu happy sunday monday su good kaza su su kristoci suna mu kishi ne yake damu wasu musulun ba ilimi duk mutumin da zai yi kishi ba ilimi haka zai na eh ai ka san dalilin ba zuwa maulidi cewa kai ya za a yi kristoci suna tunawa da haihuwan annabin su mu kuma watsa da annabin mu shi ne dalilin maulidi kaga masu maulidi suna cewa ai kristoci suna yin suna yin kirsimeti na tunawa da haihuwa annabi sato mu ya ba za mu yi maulidin tunawa da annabi mu ba to shi manzon Allah baya san kanshi bai sa bai yi ba sahabbai kafi sahabbai san manzon Allah bai sa ba su yi ba sahabbai ai san ba su yi ba tabi'i tabi'in ba su yi ba wasu na cewa karni na hudu bayan magabata sun tafi wasu na cewa karni na bakwai aka fara maulidi to karnonin nan wanda suka cika da alkhairi wanda aka ce duk wani abu na addini in bai zo a lokacin ba yi watsi da shi to a lokacin ba su san da wani abu maulidi ba abu ya maulidi ya zo bayan karewar salaf to alkhairi ne ko sharri sharri to shi ma wannan good friday good sunday kana kana wani gaisuwan gaisuwan juma'a bai da asali eh. in yana da asali kawo mana littafi ɗaya wanda aka samu magabatan mu sun yi haka babu kafin sanin addini ne baka fi su ba to shi ne na amsala eh duk wannan ku daina wannan ture turan da za ka ɗalibin ilimi sai turo ma waye yana maka yason juma'a eh, juma'a mubarak to wannan juma'a mubarak gaskiya ba shi da wani asali gaskiya ko da lafazin na da daɗi ba dukkan abin da lafazin ke daɗi ya inganta ba eh na'am ba ruwanka da balarabe da kai da shi duk gaba ɗaya gwada neman rahama Allah ne kar ka gashi da jan kulli da rikici wani balaraban ma ka fi shi ilimi wani balaraban ka fi shi fahimtar musulunci kawai jan fata ne kawai mm. ka dinga kallon ana aikin hajji in ana aikin hajji ba a so a haɗa jiki da ka'aba in kana da wafi za ka wasu zuwa suna runguman ka'aba suna neman albarka malamai ne ko jahilai shi ne kana zuwa zaga larabawa ne gashi suna ta aikata shirme wannan wannan wani ya goga sai buga jikin shi kaba wai suna neman albarka da sauran haka duk wannan gaba ɗaya ba karatu ne na'am wa alaikum salam na'am Thank you. shi kenan kawai salafiya ba su da alaƙa da zagin malamai su suna karanta da addini ne karantarwa mai kyau eh insha Allah to insha Allah an ce akwai gidauniya yau kamar yadda aka yi mashin uwa alƙawari ana buƙatar taimako na ainihin tafsiri yau ɗin nan kuma aka ce kowa ya zo da dan abin da ya mallaka saka yau taimako ne na musamman da Allah da Allah maganar da ya